Sashen na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsi na ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu. za ku ji martanin wasu 'yan rajin 'yancin ɗan adam a jamhuriyar Nijar kan matakin takaita shigowa da Amurka wato shigowa Amurka da shugaba Trump ya ɗauka. Za kuma ku ji takaddamar da ake ci gaba da yi tsakanin gwamnatin Kamaru da ɓangaren harshen Ingilishi. za a ji maimacin shirin ciki da gaskiya da sharhin jaridun kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a daren jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya ga duniya ya zaɓi alkali neil kurush ya zama alkali a kotun kolin amurka a lokacin da ke ba da sanarwar shugaba trump ya ce gosuch alkali ne da kasar take bukata cikin gaggawa ya kara da cewa babu ta ba ba kan cancantarsa daga nan shugaban ya yi kira ga 'yan democrat da republican majalisar dattijai wacce tila sai ta amince da zanin nasa su haɗa kai ko da sau ɗaya domin ci gaban ƙasa da yake magana alkali gosuch ya ce naɗi zuwa kotun koli yana daga cikin ayyuka mafiya nauyi da ɗaukaka sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dattijan chuck shuma ya ce tilas ne alkali gosuch ya nuna cewa shi ba dan gani kashe ne masu ra'ayin riƙau ba shi kuma shugaban masu rinjaya mitch mcconnell ya yaba da zaben da mr trump ya yi fadar white house ta shugaban amurka ta kare matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na korar makaddashiyar attorney general sally yates saboda kin aiki ko kuma kare umarnin eh, shugaban kasa wacce ta takaita ko ya takaita balaguro zuwa amurka daga kasashe bakwai masu rinjayar musulmi fadar ta kira matakin na misiyet a zaman na rudarwa da bijirewa kakakin fadar white house shan spicer shi ne ya faɗi haka ga manema labarai kan matakin da shugaban ya ɗauka na korar miss yates tun da farko a jiya talata ministan tsaron cikin gida john kelly shi ma ya kare dokar ta shugaban ƙasa duk da wannan dokar jami'an gwamnatin ta amurka suka ce za a kyale 'yan gudun hijira 872 su dawo amurka saboda matsanancin damuwa da suke ciki a halin da ake ce kuma kimanin manyan jami'an diplomasiya da wasu ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen amurka su kusan dubu daya suka sanya hannu kan takardar koke ko nuna rashin amincewa kan sabon dokar da shugaban na amurka ya bayar na hana wasu mutane daga kasashe da galibin su al'ummar su musulmi ne bakwai in balaguro zuwa amurka jiya talata hukumance aka mika wannan wasiƙa ga ma'aikatar ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta tabbatar wa murya amurka cewa ta karbi wannan takarda sai dai jami'an ma'aikatar sun isa bayyana adadin ma'aikatan da suka sanya hannu kan wannan takarda ko kuma darajar su amma wasu majiyoyi sun gaya murya amurka cewa yawan su ya kai kusan dubu daya ranar litinin kakakin shugaban kasa yake cewa ma'aikatan ma'aikatar harkokin waje su mutunta dokokin shugaban kasa ko kuma bai musu ba su aje aiki to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana matukar damuwa kan barkewar sabon fada a gabashin ukraine tsakanin 'yan tawaye masu samun goyon bayan rasha da sojojin gwamnatin amurka tana cewa fadan da aka yi kusa da kan iyakar ukraine da rasha ya haddasa asarar rayuka ta bangaren soji da farar hula a cikin wata sanarwa daga da ta fito jiya talata ta ce faɗan wanda ya ɓarke ranar lahadi a wani wurin yawon shakatawa a wajen garin avdivka ya janyo rashin wuta da ruwa ga farar hula dubu sha bakwai cikinsu har da yara dubu biyu da ɗari biyar daga nan ta yi kiran da a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba ita ma ƙungiyar tarayyar turai ta au ta bayyana faɗan da cewa mummunar keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a shekara ta 2015 ne tare da taimakon shugabannin kasashen jamus da faransa amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa bata amince da gwajin makami mai linzami da iran ta yi ba kuma gwamnatin trump ba za ta kau da fuska kan haka in ji jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa jiya talata Haley ta yi magana da manema labarai na wani ɗan gajeren lokaci bayan da ta halarci zaman kwamitin sulhu na farko tun ta kama aiki taron da kuma Amurka ne ta buƙaci a yi haka. ministan harkokin wajen iran javad zarif bai tabbatar da ko kuma bai kuma haka kuma bai musanta cewa kasar ta yi gwajin makami ba sai dai ya kara da cewa makamai masu linzami ba sa cikin yarjejeniyar nukiliya da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya ciki har da amurka ba ya ci gaba cewa iran ba za ta taba amfani da makamai masu linzami da ta kera cikin kasar wajen kaiwa wata kasa farmaki ba To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da bayyana ra'ayi kan matakin takaita shigowa Amurka da shugaba Trump ya ɗauka. Sule Mummuni Barma gare ka. lura da matsayin da kasar amurka take da shi a duniya saboda jajircewarta wajen takawa kasashen da ke kaucewa dokokin kasa da kasa burki ya sa jama'a nuna adawa da matakin shugaba donald trump na hanawa 'ya'yan wasu kasashe bakwai na musulmi shiga cikin kasar ta amurka saboda zarginsu da aikata ta'addanci shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ta kodayo alhaji mustapha kadi umani ya ce sabon shugaban na amurka ya fara fice gona da iri domin a ra'ayinsa kasar amurka ba amurkawa kawai ne ke da 'yancin morarta ba hasali idan aka bi salsala da jibin goshin afirkawa aka gina wannan ƙasa donald trump ya fara huce gona da iri don in kana shugaban amurka to kakamanta nauyin saurin ƙasashe da a bisa kanka wata ba ta rayuwa sai da wata to domin haka waɗansu matakin nan da ya ɗoka muna ƙara sanya kira gare shi wato ja da baya ba tsoro ne ba ko da shike shi yana kare 'yan amurka kai mance amurka yau ba ita kadai ba ce a cikin duniya da kwai sauran kasashe waɗanda su ma suna da inci yau in amurka ta samu wannan matsayi wanda take rike da shi to domin an zo an kwashi 'yan afirka ne sun je sun yi bauta amurka sun sa amurka ta yi arziki to kenan kasu manta da mutanen afirka suna da suma alhaki a amurka mutanen aziya suna da alhaki a amurka hujjar eh, yaƙi da ta'addanci ko kuma kiyaye wa ƙasar amurka har haren 'yan ta'adda ba za ta bata da ƙarfin da zai sa shi ya ɗauki matakan hana wa baƙi zuwa ƙasar ba to shi baƙin haure ne yake magudu kawa mexicawa da sauran ƙasashe suna zuwa amurka kuma suna neman kuɗi suna samun kuɗaɗe kuma suna kuma a ƙasashen nasu wannan abu shine an na harko da ya tura shi a ganin mu babban kuskure ne ga shugaba yau ko karamar ƙasa ta ce za ta yi irin wannan abu a cikin duniyar da ake son a kare hakin dan adam da al'umma gaba daya wannan ya zama sakin hanya a sakamakon yadda yake kallon munin wannan mataki na donald trump jami'in fafutuka abdu alhaji idi ya buƙaci shugabanni da magoya bayan jam'iyyar republican su takawa shugaban na amurka birki domin cire masa dukkan wani tunanin shirin bullo da wasu matakan da ka iya bata zamantakewa tsakanin al'ummomin duniya na ji ai tsohon shugaba ma ba a ma daɗe ba ya hutu ya yi firici abin da yake ba daidai ba ne to ya kamata a ce a samu cikin 'yan fartin nashi wanda ya kamata su taka mai birki tun da shi shi yake kamar shi ne Trump dai da dan wannan gidan nashi ya haye yana faɗin abin da yake so a yan shi ne shugaban Amurka kuma Amurka tana da rawa da take taka a zaman lahiya a duniya ba shi ne bai kamata ya zo ya rika hura wuta bai tsaya ya yi lissahi ƙasa amurka ce yake mulki ƙasa amurka ce man majalisar duniya a can take sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida suleiman to an ce taɓa karatu taɓa kiɗi don haka a gaida marigayi Muhammadu Wardi da tawagarsa yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru inda gwamnati da ɓangaren Ingilishi suka sa kafar wando guda garba awwal gare ka. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta katse hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo na zamani a ɓangaren 'yan awaren Ingilishi kasancewar irin yadda ake yada waɗansu bayanai da gwamnatin ba ta buƙatar a dinga yadawa ta shafukan sada zumunta da sauransu. Kuma gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da muradan 'yan ɓangaren na Ingilishi anda suke buƙatan neman canza tsarin mulkin ƙasar daga jamhuriya a koma tafarkin gwamnatin tarayya ko kuma a basu 'yancinsu wanda yanzu haka har ya kai da cewar sun fitar da tutansu mai alamar fari da shuɗi kuma sun sanya wa ƙasar tasu suna Ambazoniya. Na tambayi Malam Abdulkadir Muhammad mai bayar da shawara ne a hukumar sadarwa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma yasa suka katsewa 'yan ɓangaren Ingilishin hanyoyin sadarwar su na zamani. A gaskiyan zance wato ba wai an yi haka don a tozarta su bane a'a wannan wato doka ce da aka kafa ta na ɗan gajeren lokaci eh, saboda bincike ya nuna cewa eh, wato wannan rikice rikicen in ai ba wai 'yan shashin kasashen bamin da ya bane kawai suke da wannan wato akwai hannun mutane daga kasan waje da suke ziga su ta layin intanet alhali kuma abu ne da ake nema a sasanta nan cikin kasa mu ya mu 'yan kamaru to abin da yasa kenan aka yi wannan kuma an yi haka a samu a tattauna domin lallai akwai tattaunawa da yake eh, gudana a yanzu haka tsakanin wasu masu fushi da waɗanda ake fushi da su a ga yadda ya kamata a tafiyar da abubuwa gwamnati ta riga ta yi nata tsarin wato abu ya kai matsayin da wa'annan mutane da suke bayan eh, wato suke ɓoye mutanen boye da suke ziga 'yan eh, sashen ingilishi sun kai su ga an buga musu nasu tuta an fitar musu da constitution na nasu kasan in wato kasan kuma sun bata suna ambazonia to abu haka kuma mun san cewa yana nuna cewa ana so a yanke wato a raba kasa ne raba kasa wannan kuma a afirka yanzu yakin da muke yi mu yan afirka ba ma so mu ga an kucuccula wato kasashe an zama da su eh, abubuwa makamantan haka. Malam Zubairu Hamman dan birnin Baminda ne inda suke fama da rashin hanyoyin sadarwa na intanet. A gaskiya ya kawo mana don a yanzu ba ma iya yada labaru eh, domin an yanke mana hanyar yada labarun da abubuwan da suke faruwa a gare gamu. To tunda an yanke mana to daga baya yanzu nan ba mu iya yin komai ba to yanzu mu muna neman dai a bar mana yancin kanmu don sojawa yanzu sun matsa mana suna kama mutane a banza suna harbewa a banza to amma mun rasa me za mu iya yi musu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru to a gaida Awwal yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba Jama'a assalamu alaikum Yau za mu ci gaba da batun nan na wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna, wanda yake ikirarin cewar an ƙwace masa filayen da ya saya kan miliyoyin naira. Sannan ya ci bashin wasu kudaden masu yawa daga banki domin ya gyara su ya saida da nufin samun riba. Wani abu ya faru ne tun cikin shekarun alif 1990 da wani abu. Malam Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an yi kamar za a biya shi diya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kobo ba a biya shi ba a shirin mu da ya gabata muhammad inuwa aliyu ya shimfiɗa mana bayanin yadda ya ce ya mallaki waɗannan filayen a yau za mu ji ƙarshen bayaninsa da abin da yake nema game da wannan kuka tasa sannan mu duba bayanin takaddun da ya gabatar na kafa hujjar kalamansa bayan kwana tara na ƙara samun ansan takardun gayyata ga wata kwamiti da ya a jiha a lokacin ta ciki mulkin ƙasa a jihar kaduna na malakai dabalare da malakai tanko ayuba saboda wannan kwamiti sun gayyace ni akan wannan dai magana ka kara na kuma gaban kwamiti kamar da na gama ss na kai kaduna cewa an ba wasu ne da sai hannunsu su ma haka na gaya masu na kuma ɗauko ɗaya da cin wani na sifili a hannun shi na zo haka ba wannan kwamiti da shi. to me suka ce ma. to kasan shi dama mulkin najeriya idan goma ya sa kwamiti ko ba komi akwai manufa na gyara kuma gyaran nan an samu akasi bukatan shi su ba shi daman kwace wannan wuri sun kuma ba shawara ya kwace wuri a su. waye shugaban wannan kwamiti shine wani gari alhaji yusuf ya rasu mm, ya rasu ne ya rasu eh, amma su ne akwai yan sanda akwai alkali akwai alkali akwai makacin ƙasa akwai na akwai ma ɗan sanda a ciki kai kaɗai ne suka gayyata ko kuma akwai wasu sauran mutane ma waɗanda yake suke da irin wannan matsala na na filaye ai kuma cin ta kai wajen kusan wata tara tana aiki mutane da yawa an gayyace su mai amma ni abin da ya shafe ni shine abin da aka yi a kaina amma na kowa na report din da kuma abin da suka yi har a kai ga an kwace wannan wuri su kwamiti din su suka daɗa tabbatar ma gwamnati cewa wannan fili a kwace shi ya eh, kwarai kuwa to a dama kusan abin da aka sa su kenan to ah, wannan al'amari naka yanzu wani hali ake ciki tun da yake an karbi filayen nan naka an rabar da shi kuma ba a biya ka diya ba mm. shin ka tuntubi sauran gwamnatocin da suka wuce bayan shi a wato eh, gwamnatin da suka samu a bayan shi wucewar lawan jafaru isa ko da ke kace makarfi ma kun zauna da shi aka mm. wanda faɗi a baya bayan bai da bar jiha kaduna an turo hamidu na aika da wasika an turo umar faruk na aika mashi da aka yi oputa na je oputa bayan nan na gama karfi on one to one place mm. na gama karfi amma babin da aka yi ma to yanzu eh, wani hali ake ciki to halin kawai shine mm. a musamman abin da bani kwarin gwiwa shine wannan filaye akwai na makwabcina kuma dokan da aka yi aka kwace man nawa shi aka kwace nashi an dubi dokan biyan diya shi an biya shi ni ba biya ta ba ni da kasa ne dan jiha ne kuma dokan nan bai kamata a ce an ma wani ni ba mun ba ina ganin ba mun abarci ba shi kawai nake nema to kaman wasu gwamnatoci akwai wanda yake suka duba wa'annan al'amura ko mamewa suka tausaya maka ta hanyar mayar maka da wasu abubuwa na ko kuma dai babu wasu eh, gwamnati babu wata gwamnati da ta yi wani dan hoɓasa na ganin an bi maka haƙoƙinka. ainihin duk har zuwa yau kuma na ga maka dama gwamnati na hamidu na umar faru da wakuta panel da makarfi shekara bakwai ne ina bin hakin nan babu wanda ya mun komi har zuwa yau to allah ya sa nake roƙon taimakonku allah ya taimake ni tunda wannan abu hakina ne doka ta ce a bani kuma ba su kan bankin nan har ba shekara tara sun kai ni kara su ne biya su bashi su kamar yadda aka ji a cikin bayanin na alhaji muhammad inuwa aliyu lerai wani kwamitin da aka kafa domin ya bincike da ma'aikatan ofishin ƙasa da safiyo suke cuta wajen rabawa da sai da filaye shine ya kwace wannan fili nasa a cikin rahoton kwamitin a shafuka na 34 da 35 an yi magana kan batun shi alhaji muhammadu inuwa aliyu lere wanda aka kira da sunan alhaji inuwa muhammad aliyu lere a cikin wannan rahoto mai kukar ya gabatar da wasu takardu guda biyu waɗanda aka rubuta da hannu waɗanda kuma ya ce su ne shaidarsa ta sayan waɗannan filayen sunan wanda ya ce ya saida masa da filayen nan alhaji inuwa muhammad wanda a ranar 28 ga watan maris ta shekarar 1992 aka yi takarda ya saida masa da fili akan kuɗi naira 740 shi kuma ya ba da kafan alkalami na naira 300 takardar sai da fili ta biyu an sanya mata hannu ranar 8 ga watan satumbar 1992 watanni shida a bayan ta farko cewar an sayar masa da wasu filayen kan naira miliyan ɗaya da dukkansu a malali waɗannan takaddun da hannu aka rubuta su ba mu ga takaddun izinin mallakar filayen daga ma'aikatar filaye ko kuma daga kotu ba an yi zargin cewa shi alhaji inuwa muhammad aliyu ya fake ne da wani kamfani mai suna mushkal nigeria limited ya ba kansa filaye har guda arba'in ta hanyar amfani da matsayinsa a ma'aikatar ƙasa da safiyo kwamitin ya ce alhaji inuwa muhammad lere ya rarraba wannan fili da yake magana a kai a malali zuwa wasu fulotai har guda ashirin aka shirya takardun izinin mallakar filayen har guda ashirin to amma kuma guda ɗaya ne kawai gwamnan farar hula ya sanya mu hannu kafin sojoji su karɓi mulki kwamitin ya ci gaba da bayanin cewa kamfanin mushkel ya yi amfani da wannan takardar guda ɗaya ya samu izinin gina gidaje biyar biyar har guda hudu wato gidaje guda ashirin kamfanin ya yi hanyoyi kuma ana sanya ruwan famfo da wutar lantarki a cikin waɗannan filaye a lokacin. A bayan da aka gayyato shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu da wannan mutumi mai suna Alhaji Muhammad Inuwa sai kwamitin ya gabatar da shawarar cewar an kasa tabbatar da ikirarin da shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lera ya yi cewar kamfanin Mushkal ba nasa ba ne na wannan mutum ne mai suna Alhaji Muhammad Inuwa. domin haka 'yan kwamitin sun yi imani da cewar wannan kamfani na alhaji inuwa muhammad lere ne ma'aikacin ofishin ƙasa da safiyo a wannan lokaci kwamitin ya ce a bisa al'ada idan an ba kamfani fili ana yi ma filin nan takardar izinin mallaka guda ɗaya ce sannan daga bisani idan kamfanin ya ga zai rarraba shi zuwa wasu filaye ƙanana zai iya yi tare da izinin gwamnan jiha ba tare da ya nemi takardun izinin mallaka daban ma kowane guda daga cikin filin nan ba. Na uku suka ce takardun bayanan da suka yi nazari na rajistar wannan kamfani mai suna Mushkal sun bayyana musu cewa a fili ana fakewa da sunan wannan kamfanin ne domin mallakawa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere waɗannan filaye. A dalilin haka suka shawarci gwamnan jihar a wancan lokaci kan ya kwace dukkan filayen da aka bayar da sunan kamfanin na Mushkal. Alhaji Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an ce za a biya shi diyar filayensa da aka kwace. har ma ya gabatar mana da wata takardar da aka rubuta ma shugaban kamfanin mushkal a ranar 6 ga watan yunin shekarar 1995 daga ofishin ƙasa da safiyo na ofishin gwamnan jihar kaduna ɗauke da sanya hannun wata mata mai suna mrs jl sambo wadda ta sa hannu a madadin darakta janar na ofishin tana cewa an shirya awon filinka na malali da nufin biyan diya a ranar alhamis 8 ga watan yuni da karfe 9 na safiya filin ciki da gaskiya yana bin sawun gaskiya ko kuma sahihancin wannan takarda domin dama shi mai kukar yana neman a biya shi diyar filayensa ne jami'an gwamnati da suka fara yin magana sun ce su ba su san da wannan takarda ba filayen nan an karbe su ne domin an mallake su ne ta hanyar zalunci domin haka babu maganar biyan diya duk abin da muka binciko za ku ji bayani a mu na gaba muna tafa da wani labari mai daɗi game da mutumin nan da aka sare masa hannu lokacin da aka yi ƙoƙarin a kashe shi bayan da aka yi ma matarsa fyaɗe sai mun haɗu a mu na gaba a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma bari mu sake komawa ga Auwal garba wanda zai gabatar mana da sharhin jaridun kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Nouvelle Expression anda babban labarin ta yake nuni da cewar wata motar safa mai dauke da fasinjoji ta yi hatsari akan hanyar can zuwa birnin Duwala anda mutane tara suka riga mu gidan gaskiya. Za mu leka jaridan Germinal anda ta yi mana tsokaci kan yanda matsalar 'yan bangaren Ingilishi na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru yake neman rikidewa ya zamanto wani abu daban domin yanzu rikicin ya kai har 'yan bangaren nan na ingilishi sun kirkiro wani tutar su mai launin fari da shudi kuma sun sanya wa ƙasar su suna ambazonia sai kuma jaridan edit an da ita ma ta roto mana cewar har yanzu malaman bangaren ingilishin sun ki komawa bakin aikin su yau kusan wata ɗaya da rabi kenan da aka koma hutu za ko mu ga jaridan kalara ita ma ta tsegunta mana cewar tsohon darakta janaral na gidan talabijin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru crtb mendoze har yanzu yana can a gidan maza yana cin ukuba Za kuma mu ga jaridan Cameroon Tribune, anda ita ma ta labarta mana cewar ana shigowa da waɗansu motocin silke na yaƙi da makaman yaƙi daga ƙasar Libya ta barauniyar hanya zuwa ƙasar jamhuriyar Kamaru, amma an gano cewar manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar ne suke sayan su musamman ma manyan 'yan siyasan ƙasar. Amma hukuman tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce za su fara wani binciken kwakwab a ƙasar duk wanda aka samu da waɗannan mugayen makaman to zai ɗanɗana kuɗarsa. Za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridan Detant an da ita ma ta nuna mana cewar direbobin jirgin ƙasan na kamfanin Cambrai na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi yunkurin yin yajin aiki na sai baba ya gani da me sun ce in ba a sako musu abokin aikinsu ba wanda ya hatsari da taragan jirgin ƙasa sama da talatin a layin dogo na tafiya birnin Duwala zuwa birnin Yawunde. wanda ya laƙume rayukan al'umma da dama kana jama'a da dama ne suka jikkata. Mama Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai na garin garbace da karamar hukuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump yake ɗauka a kan ƙasashe kuma yake samun turjiya a gida. Hakika lamari ne wadda ya shafi kowa da kowa ganin cewa babu wata ƙasa mai rayuwa a duniya ita kadai ba tare da wasu kasashe ko kuma wasu al'ummomi daban-daban ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu ƙauyen bakwai zakka a karamar hukumar Safana a cikin jihar Katsina Najeriya. Yau zan yi kira ne ga musamman 'yan uwana matasa da ya kamata a tashi a nemi ilimi. domin ga shi wani farfesa daga cikin arewacin Najeriya fito karara ya ce 'yan kudu sun tsere ma 'yan arewa da ilimi. to wannan ya zama wani babban kalubale ne musamman ga matasanmu na najeriya da gwamnatocinmu na arewacin najeriya ya kamata a zage a baiwa ilimi fifiko Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Ina jinjina shugaban kwastan ɗin Najeriya dangane da yaƙi da ya yi da mayagun mutane masu shigowa da makami Najeriya da aka kama waɗannan mutane har su da kuma ɗumbin makamai. To yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labarai amma fa a takaice. Yau tashar muryar Amurka ta cika shekaru 75 da kofuwa domin fiye da makonni bakwai da Amurka ta shiga yakin duniya na biyu a hukumance aka yada wani shiri ta rediyo na tsawon minti goma sha biyar zuwa Jamus daga wani dakin yada shirye-shirye a birnin New York ranar 1 ga watan Fabrairu a shekara ta 1942. shirin da aka yada wancan lokaci shine shekaru 75 da aka sani da muryar amurka wanda helkwatarsa da ke nan birnin washington dc zuwa ƙarshen yakin duniya muryar amurka yana yada shirye-shirye cikin harsuna 40 da shirye-shirye da suka hada da wake-wake labarai da kuma sharhi tun lokacin wannan tasha ta haɓaka wajen yada shirye shiryen ta fannonin sadarwa daban-daban a duk faɗin duniya hade da shirye-shirye da bayanai cikin harsuna 47 ta rediyo da talabijin da kuma hanyoyin sadarwa ta tafi da gidanka a daren jiya talata shugaban amurka donald trump ya gaya wa duniya cewa ya zaɓi alkali neil kurush ya zama alkali a kotun kolin amurka a lokacin da yake ba da sanarwa shugaba trump ya ce gosuch alkali ne da kasar take bukata cikin gaggawa ya kara da cewa babu ta baba kan cancantarsa to nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi sahabu imam aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da kuma mu na wannan lokacin charles hall ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.